فإن kana man manfusu ana maganan za a yanka albashi a bayar da allowances ɗin duk da aka haifa za a bashi daga cikin arzikin ƙafa a shayar da shi a yi ɗinsa wanda muna ƙiyasta a lokacin da muka ƙiyasin kusan a ce miliyan tara da rabi ko ɗan jinjiri ko da a shekara na miliyan tara da rabi za a ɗakko a bawa baban shi ne za a ba wa ko shi ta ga yanzu misalin da a ce maka yanzu ne mutane suna kallon wai an yi hikima kididdiga mutane da ake wani ne to ai wannan kididdiga ba sabon abu ne mu dama tuntune a kid ba mutane ake kididdiga ba ƴaƴan da ke haifa ake kididdiga dama ina kowa ya san adadin su kana dubawa kana kace mun san fulani mu kwara kaza ne a'a a koma bangare bangare in ya in ya ki abun nan mu sun duba wa kwara kaza ne mu toron kawa kwara kaza ne mu kaza mu kwara kaza ne mu kaza daga nan har zuwa mu kwara kaza ne an san wannan tuntuni ila yanzu kawai da aka zo aka ɗauke wa mutane hankali suka je suka shiga shirmin da kanawa mu asalin mu kanawa ne mu kwara kaza ne mu in an tashi kuma ana sa wace a yanzu ba maganan kana ke zage zage guda kaza ne kanawa guda kaza ne to kaga nan an koma dai duka dai hanyoyi ne na asan juna ba hanyoyi ne a gaba da juna ba hanyoyi ne da za a san juna in aka ba wa'annan kujera kaza wa'annan za a ba su kujera kaza in an tashi ɗaukan mutane za a nemo ɓangare kaza a kawo dole a duba ka cika dukkan wanda ka shuka in aka duba wurin ka aka ba wurin ke ba za ce a ai kaga an mayar da ƙarfi wuri guda ɗaya dole a raba ƙarfin nan inne ne duk dajin su ba maganan aje da ya so kai su ba da indijin ɗin wani wuri wanda mutum ba wurin ɗin yake ba in an yi haka gaskiya da gaskiya ai ko da rabon arzikin zai haka za a bi abin nan din bai yiwa ku kwashe na ku kwashe na wasu to ballantana wannan kowa ma zai samu ɗafa fa an an haifu sai an yi rijistan sa to wace wannan rijistan ne ana jinjina musu ana musu tafi sun yi abin arziki to ai yanzu bari a koma ma'aikatan ƙididdiga a gano guda nawa ne bayan ƙarairayi a ciki wanda za ta sa ba wa'in za su iya wannan ƙididdigan sai masu angwanni. duk ma wanda zai zai kididdiga ya shirme sa ya tafi ebo sojoji a ebo wane ne wa zai yadda ya faɗi wannan wani ya zan ɓoye yayana bu kasan sharin da zai biyo baya malam bello kasan sharin da zai biyo yayanka nawa ja'a yayana nawa matan ka na ce hmm? mata na nawa sannu ka ba ka tura suka su tafi can su tafi shirin su kuma ƙarshen kan aka ta kasa ne dan ana son a san adadin yanka za a ɗora muku haraji ne iya yawan ku ba ga wasu yaran zamani da ba san wannan ƙididdigan ba sai ce makarantar ka kana da malami na da a taimake ku malami na tamani ɗalibai fa yi ɗalibai na sun ta sama da uku to yaya haba daga nahiya aka biyo to nawa kuke samu

to kaga ai wannan akwai abin wai ma ina son ko da yake wannan ba layin ka ne ba kai baka dauki wannan shin ko na islamiyoyi an tambaye ka adam malan ka ce tamanin an tambaye ka me ka ce tamanin ka san kun san abin da rabu da wannan shi ko shi tana can shekarun baya ka gane ko in aka duba sai ya ce to a yanzu kana samun ɗari kaza miliyan kaza kenan duk tamu saboda kana yanzu dole ka biya haraji kaza daga dubu ɗari ina yin islamiyyar ne tukuna wanda ake so a yau wannan karatu hm? ah. ana ce a san yawan ku a taimake ku ba wani a san yawan ku a samu ku haraji nawa kuke samu a samu ku a ji daɗin samu ku haraji ma wancan dagwalon Allah ya sauƙaƙe kuɗin in ka tsaya ka nazarin inda aka samu wannan kuɗin ɗin da za a baku kuɗi ne fari da aka tara kuɗin marayu da aka ɓaci, da kuɗin talakawa da aka fizge da fashi da aka yi da wane ne da aka yi ba irin wannan fashi na amerika ba sun ba kuɗi ne aka tarkata aka je aka zo asusun duniyan ba to sauran wa'annan kuɗin wasu kuɗin zina aka yi aka tara kuɗin da luwaɗi aka yi aka tara kuɗin menene aka yi aka tara kuɗin an kirga sun yi rara bari a zo a ba ku sadaka alhaji ibrahim za ka ce wannan sadaka eh? to karfi to ayya kamata duk abin da ya taso aka ce maka ga babban gwamnati ta kawo kyauta ka ce to mm, ai ba ka jin fulatanci ta ji ga abin nan ma mun cire ka daga cikin mu banna ga da sai ibrahim ne in ka ga sun kawo sai ka ce miyatti miyatti miyatti joge ko ce da moro in ce ku rike kuɗin ku kuri na gode na gode ai ga ba ku da su da yawa ba za su ishe ku ba ku ce ku sarrafa su ne ina da shi wannan zaka je ka ci gindin bishiya in ga kaka kuɗi na sai dai a zo da shi dama an gama magana ɗan boko haram ne ba zai karɓa ba shi kenan aka zana ce ga taimako muka kawo wa islamiyoyi mun ga gwamnati mu ma yanzu mun dawa za mu yi adiyar ka ce kawo tana da labari an ce ma ɗan boko haram ne sai ka karɓa kai maganin sharri amma kana ce ba na sosai kalli juna ta tabbata ta tabbata dama an faɗi gaba tsini baya tsini tsakiya tsinannu wanehi gaba tsini ne ka yau riba tsini ne tsakiya kuma tsinannu ne a ciki to da ka wannan in qultu fa in kana hadal manfus wannan wanda aka yi fadin nan waliduhu galiyyu ko da mahaifinsa wadatacce ne alaisa yabda bi kulli manfusin waliduhu faqirun ba abin da aka fara da shi ba duk wani wanda aka haifa iyayensa talakawa ne akwai wani wani taimako da aka kawo ina ji ko daga saudiya ne da aka tashi kawo taimakon gidan gwamna aka kai shi ni ma tsotsai ne sa sani sai aka karɓo fom ɗin neman taimakon sai aka ba aka mai in cika ah, wannan fom ɗin mai ce taimako aka kawo suna gidan gwamna saboda haka nan duk yadda za a cika yan gata yan gata don an ba su fom ɗin su cika da ce ah, ko ƴaƴan masu arziki ne to larabci ne ba zai ba aka haka kaunin cika ai dai ban cika ba yace to ai talaka aka kawo wajen mace ne wanda yace ke talaka ce ubanki mai kuɗi ne yana daga cikin manyan masu kuɗin jihar kaduna yaya za a yi ki je ki cika wannan ki karɓo kuɗin ga waɗanda suke kwana a kwalabati ga wanda suke kwana a kan gada dinginki mai talaka nawa kuke da shi a dinginku amma yanzu an kawo taimako amma ko ne za a ba taimako ku ci kafan a ba ku taimako ni dai ba zan cika ba alaysa yabda'u bi kulli manfusin waliduhu faqir qala na'am in ji maliku fi ra'ayi a fahimta na lalle a faru da talaka qultu afakana yu'ti an-nisa min hadha wannan dukiya da ake ce mata ta ƙasa ana ba wa mata fi ma sami eh, eh, ta min mali cikin abin da ka jiyo mana daga maliku za a ba wa mata kala sami ito malikan ya ƙolo kana umar bin bai ya kasimu linnisa. nisa yana rabawa yana ba mata wai ka ji don jara a mutane su buɗe baki a ce ana addinin musulunci na tozarta mata ba abin da ya mu jahilcin mu da ba mu san addinin musuluncin ba shi ne dai al'islamu bai na jahili a bana bana'ihi musulunci a hannun jahil jahilcin ‘ya'yayensu kuma da tangaririyarsu kuma malamansu sun kasa karantar da su sun kasa gane da su su ba ba sa sun su gane umar كان عمر بن الخطاب يقسم للنساء حتى أن كان ليعطيهن المسك حتى كان بسط al-miski cikin kyautukan dukiyan wanda aka kawo inna wanda aka jirge ana ɗiban turare ana babba su ba turare su sa su yawo a gari ba turare su sa wa su yi kwalliya wa mazajen su. قلت ومجمل ما رأيت جنقلي أبن داغ من مالك أنه يبدأ بالفقير بالفقيرة زا أفارو فقيريا منهن قبل الغنية قال نعم قلت أرأيت بلا بارين قول مالك شور يسوي بين الناس في هذا الفيل a yi daidai tsakanin mutane a wannan dukiya ta gwamnati ba ilimi za a kalla ba ba asali za a kalla ba ba kusanci za a kalla ba asali ma na kusa shi fi rasawa hmm? mudi bainan nasi fi hadal fai to amma ana magana ne akan matan la'alla yiwu wa Allah ba yau ba bainan nisa'i ko mu dai bainan nasu fi hadal fai ara'aita sagira wal kabira to ya zafi da wannan hmm? to so da ganin bainan nisa'i to abu kana rike da abu kullum ba ba a gyara shi mutum yadda aka rubuta shi shekara da shekaru haka yake a jabe kudi kudi kudi sai mai tsada wanda aka gyaggyara Muhammadu Eh? kai ka ji tsoro Allah da gaske a to mu dai sagiru wal kabiru in dai da gaske ne saboda karatu ne ko dai ba gani ba malam bello shi ma mai baki ne يسوي بين النساء رأيت sagirasa to na na kunna a kai shi a to wannan ba an inna lillahi na ruwe ruwe malam musa ba na ga mai kyau ne hmm? yawwa eh? to bari a ci gaba da yi eh, kala eh, ina wuri ma ne as-sagira wal kabir yake wal mar'ata war rajul to kuma fa na kun wal mar'ata war rajulatu <laughs> a sai da roba roba zai wani dayi ya kamata ana sama yin ce kullum kai ke nan sai dai ka gyara abun hawanka ka gyara abun hawanka littattafai na zamani babu ba fa zamani a rubutun ba zamani a karatun ba na zamani ne rubutun an kawata shi an tantance hakikalin ra'aita sagira الفيء أرأيت الصغير والكبير والمرأة والرجل ahun fi سواء قال تفسيره أن يعطي كل إنسان بقدر ما يغنيه kaga ba magana namiji da mace abinda za a duba a ba mutum abinda zai wadace shi haka za a duba ba za a duba mukaminka ba ba za a duba ajinka ba ba maganan aji hasali ma marasa ajin ake fifitawa as-sagiru bi qadari ma yubnihi shi ma kuma shi a su ko melo-melo hmm? ka je ka biyu su da can to zan ka dawo ka dawo <laughs> ka dai zan da komai ko kullu insanin bi kadiri ma shi kenan wannan ne ka za a duba abun da zai ishe shi asagiru bi kadiri ma yughnihi wal kabiru bi kadiri ma yughnihi haka za a duba wannan arzikin ƙasa in za a raba sannan kuma wani babban abu wanda bai kamata mu manta da shi ba shi ne da aka ba su zama suka yi ba zama suka yi ba a yanzu in mutum aka ce masa ya an masa aihuwa an ba shi miliyan tara da rabi ai wannan ya daina aiki shi kenan ya samu daman yin gulma ya samu daman zama a majalisar shirar to Allah ya jikan Umar radiyallahu anhu har wannan matakan ya ɗauki maganin su ai akwai maganin su idan misalin aka samu mutane suna suna hira sai ga Umar radiyallahu anhu akan su ha kun san ina da sanda sanda zai dauka duk kuma ba da maka gudu na gaya muku a babin tarbiyya na sama da kai zai doke ka a ka'ida bai kamata ka gudu ba illa kawai dai yara ba su sani ba dattawa ba su sani ba kai kuma ba za ka ɗauka ka ce to shi kenan bari ka doke shi kamar ka kashe shi ba ba da ka gudu saboda haka nan kawai in ya ɗauko sanda ce kowa sai ya faffasa masa kai ba za ku tafi ku je ku nemo ba ku ganin kila ku fa ga kuɗin ga menene amma shi a tsaye yake a tsaye ce babu matacce ba malalace a ciki yanzu ko ga talauci to an ce da talauci ba talaucin imani ne rashin imani rashin bin dokokin Allah Allah sai kara mana talauci kamar shi za a mutane suna hira a zauna a kofar gida dauke lokaci kaza yo oh, kofar gida sallah fa nan in an yi sallah an gama in aka koma kan titi sai a share minti talatin a tsaye wannan suka samu kujera mai tsammanin ka eh ko kun tsufa kuna da yayaye eh, eh, kuna da bukatan abubuwa sai ka shiga cikin su kafin su miƙe ko da an gama an miƙe to ya kamata ka zagaya ka gani wannan yaya yake tafiya daidai ne wannan yaya yake tafiya daidai ne wannan yaya yake tafiya daidai ne don ka je yau ba za ka ce gobe ba za ka ba dole kullum kana nan har ya'yan ma wa ce ba kana shan wahalan wannan abin nan din ita ma kama dinga zama muna kama me kake bukatar shi a arziki ne ke so ya daidai yana so ya mutu yayansa masu sarsu tamu gadon dukiyar yanzu ko ƴaƴan sun samo daɗin dukiya ba su iya nemuwa ba ga dukiya ana rabawa an ba wa jinjiri haka me ya tsammanin kashi ko mutumin gari me ya tsammanin ka matar gari ka ga har turare fa za a ɗiba a raba musu na miski su je su yi kwalliya su yi to kuɗin me za su yi da kuɗin tare da cewa wannan turare bai ɗauka ya ba mata sau hmm. bai ɗauka ya ba in gidansu ba fayugunihi mayugunihi wal mar'atu biqadri mayugunihha hadha tafsiru qawlihi indi yusawi bainan nasi kaga zakare eh, fi hadal mali ya sake bainan nisa'i ya sake ku ko ya sake da gaskiya eh, abu ya matsa ya same shi qultu fa inna fadla ana fa in fadla al ana idan aka yi wa Allah fa ya musu albarka arzikin gidda kasan ina ga fahimtar ma mai Allah ya basu ina ga sai an tsaya an yi tsuwa to dukiyar Allah ya ba su ga ta ba su san abin da za su yi da ita ba duniya kuma sun yadda mushe ce karnuka ke neman duniya karnuka ya goma yanzu ba ke zaga wasu karnukan sun yi haka da kudu kuran dan dan dan suna neman mushe wasu karnukan sun tashi daga suna gudu rada da da da da ciki killa ne za ga wancan ya tafi makarantar addini wani ya tafi makarantar addini amma da safe za ga 'ya'yan karnukan nan malam sun cika gari wannan karen ya goyo ƴaƴan shi akan kaza wancan karen ya goyo duniya duniya idan ba su yi wannan karatu ba in za su lalace za su yi kaza amma sun bar karatun Qur'ani ba su lalace ba yadda ake wannan kasun me ya tsammanin ka da addini ake karatu haka da ma wata ƙasa da ta isa sake ta mu Tun wa'annan mutane ta ina za ka shigo ka sake ta su dukiya ba ta dame su ba inda yanzu ne wa'annan mutane suka ai malam da gaba ɗaya sun mallake duniyar nan me makami ne da kuɗi ake yi ga kuɗi da maka da me ake wannan makamai da kuɗi to ga kuɗi da me ake wannan sarrafa da marasa tsoroto ga yara gasan mutuwa suke za a yi faɗa ce ba komai mu yi na yi sallama da gida na ba wa Allah na bar wa Allah gadin gidana yanzu innan ɗayan biyu ne wa in ma ka kai ni aljanna wa in man ƙara dukiya ni ban kai gida da kai da doki ka da matan ka za ka dunna wani yanzu in ma ka kashe da shi kenan na huta na tafi aljanna wa ma in kashe kan tarkata matan nan naka da 'ya'yanka da wannan dukiyan da wannan gidan ka gidan hakan nan training din da aka ba su kuma sun ji sun gani fa in fadala al'ana in wani abu ya rage yanzu ba da mastagana ahlul islami bayan musulmai sun wadatu min hadal mali fadlun ala al-ijtihad al imam wannan ya danganta tunanin shugaban ƙasa halifa in ra'a an yi habisa in ya gani riƙe a hannunsa ma baƙiya linawa ibi ahalil islami don musifun da musulmai ahalil islami basahu sai ya riƙe ko ta kwana ko wani abu zai taso a cikin ƙasan musulmai nan take ga dukiya a ji mutane ba sai sun sa taso ba wa in ra'a in ya ga a'a an yi farriqahu shi yana da tabbas in aka ba mutanen nan dukiyar masu hankali ne za su je su haɓaka dukiyar in musifa ta taso za su za su yi abin da za su yi an yi farriqahu ala agan ya in farraqahu kadhalika qala malik qultu wa hadha al-fai'u halalun lil aganiya'i to wannan dukiya ta kasa ta halatta ga tajirai قال نعم قلت وهو قول مالك قال نعم ولقد حدثني مالك أنه أتى بمال عظيم أنظر دوكي يقول أتي بمال عظيم من بعض النواهي daga تشيوين ciyoyi في زمان عمر قال فصب في المسجد سبحان الله ba a samu inda za a zuba dukiyar ba sai dai aka zuba a masallaci aka zo da dukiya kamar yadda muke kawo masarar na zubi a bayan nan su da ji batu da shi ta bara to dukiya ne dinari aka kawo aka zube haka tirela ta zo a zube duk da babu tireloli lokacinsu sai dai raƙuma a zube haka aka dinga jirge ta a masallaci ina barayi duk sun yi imani da Allah duk sun yi imani da manzon Allah amma duk da haka za a yi gadinta tun da akwai kiristoci don galiban lokacin da an kama sai dai ka fi in ka ga wani na bara sai dai kirista ko bai yahudi amma musulmi ba ya yi ya riga ya sha karatu ya bi alqur'ani ya bi sunnan manzon Allah fasubba fil masjidi فبات عليه جماعة من أصحاب رسول الله جماعة نصاب بي سكا قوان سنة قلي دوكي دود دعيتي أطل متن بذي جوابا قومي نينا قي مسلا شكايا نباب قومي قد آزاب نكايا ناكا هاني ومي قدي منهم علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص يحرسونه kila ma nan wani fikihu a ciki ka duba ba kawai yara ba manya-manyan general in ne suka tashi suna gari maimakon ce a sa yara ga yaransu yan a mutu a tun wannan kayan Allah ne ko yanzu ka dubi takabburanci makaranta wannan sai dai malama su ce in kai gyara malam rijista in ka ɗauka ka ba wa malami ya kira suna sai je samu ɗalibi ce in ku kira suna malam ku duba wannan bala'i girman kai shi yasa ai yaushe ne jiya da ce duk ta inda ka kalla shi unci ne ba za a ci nasarar. ba banda alamomin ba za a ce nasara ba to menene wanda ake zan da su ana kadaro su ake sa da za su gyara su za ke za gyara ina a biyu ya nan ka yau da na yi zahiri a kanka wallahi malam ka ɗauka ka ba su yadda ka ba su haka ba kai gida suke zuwa su je su je su ajiye ni ina ba fa ban sa kowa sai ƴaƴana wanda na san su tun suna yan ƙanana muka zauna tare da su in duk duniya za a cuce ni wa'annan ba za su cuce ni ba to wallahi ma na so ne wanda suke min aiki na menene kirikon sakai nan kashi to saboda haka nan sa za ku gana ce muku ni dai na shiga wani hali wani lokaci da baka sani ba ya fi dama dama ma wallahi ma na ya ka ɗauka fa'in Allah ne bello amma malam duk wanda yake magana da yana zuwa kana danka masa malam sai ka ga sai ka ga matsala banda kokarin duk inda wani wuri yake sa sunan shawarar to me kake nufi kana nufin in an jima in ba wani zaka ce wannan wuri naka ne duk wannan bayanin da yake zaka ce naka ne haba ya mata ayyaka. yayyaka to manya-manyan nan waye aliyu ƙarshe za a baka labarin shine farkon wanda ya musulunta a samari waye Usmanu ba a magana attajiri ne sahabi ne surukin annabi waye Talha a tambayi zango shi wannan labarin da tambayi zango waye Azubair bin al kusan za a ce maka irinsa a gaban annabi ina jin ko hudu ne a gabansa a gaban annabi su hudu ne shi ne wanda da hannu ya kashe kafiri ɗari ba magana a ɗauki mataki ba ba wai an ne ɗan fake-fake ba a'a arnen da ya kai arne ya fito ina barazana su zubar ina fito kawai sai ya murɗe masa kai ya ji a ƙasa ce akwai wani shi ma ya taso ina fuffuka bari shi ɗauko masa fansa sai ya murɗe ya aji akwai wani babu ya ce to yanzu abin da ya rage manya sun gama faɗa yara haifi. in faɗa za a yi dama ai manya ya kamata su fara manya ya kamata su ba zai ce kaga kakka cutar da ƴaƴanka kaddan cutar da yara na ka zo mu gwada in dai gaske ne ni da kai ka zo mu gwada a doku tukuna to nan ne za a san faɗan gaske ne ka zon ku an kashe muku mai gida kuma mai gidanku ya kashe ya kashe ya fita ya yi kirari ba wanda ya amsa don lokacin nan eh, a filin yaƙi halta kirari kaga aliyu yi wata rana da suka sadda ya ce ana da zai san ne ummi haidar ka dai shiga gaba ta ce ni ne wanda uwata da ta haife ni ta ce min zaki mai kama da zakin cikin rukuki wanda bai saba da garin jama'a ba yau ya kalla ido sai ga ina ganin wani mutum na tafiya kulki ce la la la wannan kuma fa to manyan ayyuka to nan na suke zo da gagan an kawo ka gida wani gida ke tafiya ka ina jibirin jibirin ma ya tashi yau da ta fi ta kanta yin yanzu yi zube abin da ya tafiya gida zai mazaje sun gama aiki a barwa yara a barwa rubabbu rubabbu su ma su je su yi aiki sai manya masu ji da kansu to su da ya kamata a samu a bakin aiki sauran yara suna ta a'a ku bari a'a ku bari to abdurrahman bin auf kawai kai wanda ya fi karfin bayani to Sa'adu bin abi waqas yara suka ce kawo kawun annabi kayan dubin da ke ce masa kawwa kawu to su ne wanda suka zo suna gadin dukiya ya har suna wannan suka kwana mugowa ta ga dai to da alhaji ba wasu wani bacci bai kama shi ba lokaci sai ga ya fito <laughs> ya bi ta nan ya bulla jajja. a manya na faturin yau bari mu koma gida mu kwanta mai bacci to amma wa'annan manya su ke zuwa su yi gadi ba a bar wa yara ba falamma asbaha kashafa anhu an da gari ya waye ainihin eh, umar ya zo ya yaye kilabu. kilabu ke ce masa ko ta. fatan sa ake gyarawa a dingarfiya mai kama da tamfol a yau au maso ko fatan kanat alayhi falamma asabathu shamsu da rana ta doki dukiyan fi italaqat ya fara haske ta zo zinariya wa kana fiha tijan ga manya manyan huluna fa baka umar wai lokacin sama da yayin da muka dawo nan ne muke karatu irin wannan kididdiga muna ƙididdiga hulan kwamandan romawa da muka ƙididdiga a nairan wancan lokacin miliyan bakwai ina ga yanzu kila ya dita miliyan hulan zinarin baya zama yi lacca sai akan kujerar zinari kujerar zinari ba fufuwa kujerar zinari sai ajiye kujerar zinari sannan zai nisa mai kyan wuya ya zo ya tsaya ya yi lacca ya yi lacca ya gama to irin wa'annan taja taja din aka cika wurin da shi kuma ai ba shi kaɗai ne don yana shugaban sojoji ai ba shi kaɗai ne mai wannan mukamin ba illa ya shi da shugabance su faqala lahu abdurrahman bin auf umar yana kuka ya amiral mumin laisa haza hina buka yanzu ba lokacin kuka bane ba innama haza hina shuko. godiya ya kamata a yi ga Allah faƙala inni a ƙolo, ma fataha haza ala ahadin ƙatto illa safaku alaihi dima'ahum hangin nashin shi ma fataha haza ba a taɓa buɗe mutane irin wannan dukiya ba face sun dinga da jini a tsakaninsu yanzu mai jagwalgwala mana arewa kusan akwai zinari a ciki in ma ba shi da ba akwai zinari akwai zinari kuma ma ba wani zinarin kirki ba ɗan zinari ne fa To amma wancan gyararre ne ga sai an ɗebo shi gari gari da raƙuma an zo an jibje. An jibje. A lodo raƙumi dubu ɗaya wani abu ne mai sauƙi a gare su lokacin. Manya-manyan amaloli. Sai ce ba mutane za su mana duka sai sun koma suna kashe junansu. Kai kaga shi dukiya kwata-kwata ba ta tsada shi mutumin da yake yawo da mayafinsa da faci. bai fito juma'a ba sai wajen kila ce karfe uku ya leko ya hau kan mimbari je ko yi haƙuri jama'a riga ta ce mayafi na ne saba da riga bai bushe ba guda ɗaya ne to na ga yau juma'a ya yi tsari na wanke shi to na shanya shi na jira ya bushe kaga haƙuƙun nan ta yi ba mutu ba zo da agogo lokacin ba sannan ya fito to shi wannan dukiyar ba sai ka ce kai wannan magana akwai tukka da warwara malam babu tukka da warwara wannan dukiyar gwamnati ne misalin yanzu wani magana ke da wanke wasu mutane da gwalon da ke damun su idan mutum ya kalli gine gine nan sai ce na da kuɗi ina na gansa kuɗi jama'a ne ga nan a jirgi kuɗin ku ne da kuka tara shi ne aka tara aka wannan gine-gine ni ba na ne ba ba ne ba kwata-kwata kudin jama'a ne wanda aka kawo wannan ya kawo a zuba wancan ya kawo a zuba kai ma kawo na ka zuba to wancan yana shirin da kai akwai wanda zai ce yaya akwai wani aka ce babu yanzu je karke kudin hannunka randa aka tashi karɓo yanzu za a yi aiki za a je karɓo kuɗaɗe a hannun mutane da yawa shekaran mu guda kenan ba mu ji an yi wani motsi ba me ake take yanzu shi ce wallahi lokaci bai yi ba to ai mun gane ake ce to wannan aikin abin da kuka aje ne bai kare ba sai mutane su dauka kuɗi na da shi ba wai ku ƴan masallaci ba <laughs> akwai wani dan wana izo wai wayan bashi bashi da na sai na turo shi wajen ka ne ce to ka gani ka ga wancan mai can gidan shi ne mai gidanmu duka akwai kuɗinmu duka na wurin shi in ba shi ba shi in ba ka ba shi kai mai isa kun taɓa taro kuɗi daga can kun kawo min kun ce ga dan uwan ku na gina masallaci a Kaduna kun taro kuɗi kun kawo min sha kai babba kai kuɗi yanzu sosai da girmamawa da komai yi babba ai kai yana da kayan kuɗi yanzu ya gama zamansa kwana bakwai ba sun yayin da ya haɗa kayan sa ita ce yawwa zango ka ta kawai ne kota ina magana idan ne sau da haka safako alayya ba bata mana karatu duk inda aka sai maka ga kuɗi to rikici ya zo dama dama a ce na gwamnati ne to kuma barayi suna nan da ka gani da sun ga a masallaci kwana biyu kwana ku sun dauke ka ga nan ka baka dauke mutan salmanu an ce kwana na an dauke ta ko shekaran jiya ne ko mutan salmanu dan abin na to a ai santa ma ba wuri aka dauke ta ba har yanzu in ya koma sai dai kalle wuri ai ba sun yi kuskure kudin nan nan ai ta ba imanin da kudin ba ina nan inda aka ɗauke mutum kun ga ya fasa zuwa masallaci wanda yake riga har gobe na riga su na yake sallah su wahi kuma yazo yi nazarin sa da kafan ga gidan shi da wannan ta ai tsammani ake kuɗi kuke da shi mu kuma kuɗi muke da shi ba aiki ne kayan Allah an tashi ake cewa jama'a ƙurwa ai ya jama ku zo ayi aiki ya jama ku zo ayi aiki masu imani wanda suke da imani abun bakin ciki wasu ma ba anan suke ba amma sun san wannan aiki da ke sai da kuɗi za su zuba ce to yanzu mai ya kamata yanzu ba mu kaza din mu je mu yi wanda ce ba mu kaza din mu je mu yi ai kaga ko maganar ruwan nan da kai su ne mu suka tsaya suka yi nazari da kansu ce wurin da ya kamata a ta shi da ruwa suka ce to shikenan na masallaci bai cire ya bayar ba ta ma so suka taɓa min ana yi sun biya ne ba sa ma ara ce kuma ku rike kayan ku kwa masu mu mun rike kayan mu ce to haka da an ga abu ya a ah, wani ya da kuɗi a ah, wanda yake ce lallai ko ce kun buga kuɗi na Allah ne haka wani mutane suke kawo kayansu ce a samu na wannan ana a ɗauko a samu na wannan ana a ɗauko a samu na wannan zai ba mu da inda za mu sashe yanzu je ka rike shi ka jira lokaci zai za a kira ka lokaci ne za a kira ki ya ce biki to ga wurin zubawa wannan yayi wasu ne suka yi dabara wai waye ne wannan ne ba an samu wajen mutum biyu dama wannan ne aka fara yi ya fi shiga zuciyata ya zo ga an sa wayan nan duk da zo da yan mota shi zo ya kallace a a a kai wannan security ya kyau ya bi nan ya bi ya zagayo ya je ya bi nan ya gani sai ya zo ya sabi da ce ba nan kai wannan aiki da aka yi ya kyau a sai min da shi zan ya shi na ce to gaskiya yanzu ba zan iya tuna kuɗin ba tunda haka aka yi abin ɗin na tambayo wannan me aka yi wannan me aka yi aka tarkata aka tarkata aka ce masa to an sai na maka da shi kafa na manta da na ce masa na neman riba ana neman riba ah, to kasuwancin masallaci ne ba wani an yi riban zo zuba aljihuna ba Allah ya kiyaye in riban ba masallaci ba so ban iya wani masallaci to so da kana ya dauko kuɗin na ya biya shi amma da kuɗin da aka ɗaiwo su wa qata'u arhamahu sai sun yanke zumuncin su kuɗi thumma an qala libin al-arqam sannan yace wa ibn al-arqam ani eh, uktub li an-nasa yomin kididdigan mutane to dama sa da shi aji suna da shi yaro ma ya san adadin su wani adadi kaza ne su wani adadi kaza ne su wani abu da hata wanda suka hijira akwai muhajiru nan farko akwai yan yan badar halu badar akwai kabal al hijrati a kabal al fatahi akwai yan ba'd al fatahi akwai ba'da kaza akwai wani dukka an san sassadin su qala fakatabuhum ya rubuto su sun maja a bil kitab ya zo masa da kudin da rubutun wannan mu ne yanzu ba sai yi kwamitin gididdiga ba a tambaya alhaji turai nawa kuka kashe da aka gididdiga najeriya <laughs> ba bai sani ba hmm? baka bincika ba saboda kanan baka sani ba baka ya sani abin da aka kashe na san dai an kashe kuɗi tunda za ka ai har kauyuka wancan na farkon can ban da wannan na biyu ko a layin washe akwai layi guda akwai layi guda da bakir kirga ba wanda na sani kenan wa isa adadin wanda suka abu nan layin nan na karshe na haka din na ko shiga layin musu قال فكتبه ثم جاءه بالكتاب فقال له هل كتبت الناس قال نعم قال كتبت المهاجرين والأنصار يسجل جدا بفعل والمهاجرين من العرب والمحررين يعني المؤتقين أروتا يا أيد باي قال نعم قال فقال له عمر ارجع قوما فاكتب كساكي كددد كروتو فلعلك قد تركت رجلا لم تعرفه kila ka bar wani mutum da baka san shi ba ka kalla kalla baka san shi baka bar shi iradatan Allah ya taruka hadas fa fi hadha ma yadulluka ala anna umar kana yaqsimu li jami'in nas ya isa ka mu da ya saki layi ne hmm?